PDP, PDP. Mataimakin gwamnan jihar Niger kenan Alhaji Ahmad Musa Ibeto a lokacin da yake yi wa ɗaruruwan magoya bayansa jawabi jim kaɗan bayan da ya yanko tikitinsa na neman mukamin kujerar gwamnan jihar a babban zaɓe mai zuwa. Wannan dai ya kawo ƙarshen tunanin da wasu mutane da dama ke yi na zai nema ko ba zai nemi mukamin ba musamman ganin yadda jama'a da dama ke ta baza jita-jitar mataimakin gwamnan baya samun cikakken goyon bayan bayan da ya dace daga gwamna ma'azu Babangida Aliyu akan wannan lamari duk kuwa da share shekaru takwas suna zaune lami lafiya a tsakaninsu. Daraktan yakin neman zaben mataimakin gwamnan jihar Alhaji Inusa Kasanagi ya ce suna da kwarin gwiwar samun nasara tunda mulki daga Allah ne. Amma muna sane da cewa da jama'a suka nuna suna son shi ta mun zace aka ci gaba haka ne akwai nasara. don daga zuwan a zuwan b zuwan ko kadin sayan fom din ma yau za ka ga jama'a da har da wanda ba mu kira ba da da alama ce na jama'a suna son shi akwai ah, bayanai da ke dan nuna bai dan samun goyon baya cikakke daga shi gwamna wannan bai karya muku gwiwa mun dai sa ma Allah ido shine mai goyon baya mutum jama'a su goyi bayan shi Shi ma dai mataimakin gwamnan jihar Alhaji Ahmad Musa Ibeton ga abin da yake ce ma cincirin da magoya bayansa akan wannan al'amari. Wata lokacin da na ce wayan suka same ni suka ce za a je a sayo mini wannan fom. To na ji labari an ce mutane 'yan kaɗan za su je. Amma kahin ai haka sai aka zo aka ce mini wallahi motoci ba za su kirgu ba. Sai na ce to wannan abu lallai daga Allah ne. domin idan Allah ya nufi mutum da karɓan mulki to Allah sai ya haɗa shi da jama'a. Jam'iyyar PDP dai ta ce duk wani ɗan jam'iyyar ta PDP na da ikon tsayawa takarar neman mukamin da yake bukata ba tare da nuna wariya ba. Alhaji Yahya Hassan shine sakataren tsare-tsaren PDP a jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya. Mu fa alƙalai ne, kuma alƙali an ce kai ya son zuciya. in allah ya so ya in rana ya zo za mu ba wa kowa 'yancin ya zaɓi wanda yake so A halin yanzu dai jam'iyyar ta PDP na da 'yan takara masu neman kujerar gwamnan jihar Niger kimanin bakwai, a ciki har da shugaban ma'aikata na gidan gwamnatin jihar Alhaji Umar Nasko da a zahiri yake samun goyon bayan bangaren gwamnati da kuma tsohon ministan ciniki na Najeriya injiniya Mustapha Bello wanda a ranar Alhamis din nan nema zai gudanar da wani babban taron bayyana kanshi a matsayin ɗan takarar kujerar gwamnan jihar ta Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.